Assalamu alaikum uh, ladies and gentlemen kamar yadda kuke gani ina tare da babban sheik babban professor wanda ba na gabatar da shi ba so kamar da wasu suka ga ina yawan jawabai akan kwakwalwa da kuma basira da yadda mutum zai samu shi ma irin wannan tagomashin irin nasu shek profesa masu kawo nambobi da ka da fejina na abubuwa da ka da hadda ƙur'ani da hadda littattafai so yau gashi ma tare da sheik zai dan gaya mana wasu sirrika na kwakwalwa da basira ta yadda za mu yi amfani da shi mu yi amfani da kwakwalwarmu domin cin nasarar rayuwa akramakallah bismillah assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam kamar yadda kani na ya faɗa na'am insha Allah ta'ala associate professor Ahmad Adamu ah, na farko zan ba da shawari ne a matsayina na almajiri <laughs> as a student kuma zan ba da shawari don a ka'idan mu ba mu fita a matsayin almajiranci kuma haka muke fatan har mu koma zuwa ga Allah a matsayin almajirai muke ah, na biyu ina yaba masa akan activities da yake ta yi wajen mentorship na ‘ya'yanmu da makamantansu musamman a northern nigeria cewa wurare da dama an bar mu a baya Ah, na san kokarinsa matuka da gaske closely yana tare da ni most probably kamar shekara goma sha hudu a yanzu ah, kuma abubuwa da yake alhamdulillah we are very proud of ah, activities musamman mentorship da yake key a tambayar da zan ba wa yan uwana almajirai ne shawari cikin fadomawa discussion da ya jefo tambaya din na farko daga cin abin da zan ba da muhimmanci wa brain da zai zama mutum very effective idan Allah ya taimaka musamman ga 'yan da muke haihuwa shine catch them young dukkan wani yaro yana daga karancin shekaru ake fara nusar da shi akan anki da brain dinsa wajen karatu da haddace abubuwa da kuma rike su da basu muhimmanci karantar da yaro karami abu a Ali stage na rayuwa kamar rubutu ne akan dutse ko ka ɗauki ƙusa ka na dutse ka yi rubutu karantar da babba in ba a yi sa'a ba tsanani ka ce kawai rubutu ne da alli akan blackboard ko abin da ya kama da haka don haka fara yin abu da wuri iya da matukar tasiri na biyu daga cikin muhimman al'amura shine introducing yaro zuwa ga koyan hadda da wuri idan yaro musulmi ne a fara koya masa haddan ƙur'ani a farkon rayuwarsa shekara biyu uku hudu ya fara haddace ƙur'ani experience ya karantar da mu cewa lalle haddace ƙur'ani iya da tasiri wajen unlocking potentials da dama na kirjin yaro da kuma eh, eh, kwakwalwarsa iya da matukar muhimmanci wannan al'amari na uku har ga Allah takaita sabon Allah yana da muhimmanci wajen taimakawa kwakwalwar mutum ta rika rike ilimi no one is perfect amma dole mu dage zama kullum alakar mu da Allah tana ƙara kyau ta ɓangaren da saɓa masa yake raguwa kuma biyayya zuwa gare shi yake ƙaruwa na hudu abincin da muke ci iya da tasiri nutrition yana da tasiri nau'in abincin lokacin cin abincin da kuma kwantitin da ake cin abincin yana da muhimmanci mu rika cin abinci kashi ɗaya cikin ukun abin da zai cika cikin mu ga duk mutumin da ke son ya yi karatu ya fahimta ko hadda maganan ya ci abinci ya ƙoshi tatil ba nasa ba ne sai a takaita ya zama 1 over 3 na ciki abinci sai a sha ruwa sauran sai a bar shi haka yana da matukar muhimmanci takaita abincin da ake ci kuma rika duba abinci ba kawai na naman saniya a ci ko a yi ta cin starch ba suna da illa in mutum na da zaɓi ya rika duba abubuwa da suka shafi ganye ko abin da ya kama da haka shan abin da ya shafi zuma da makamantan suna da matukar muhimmanci na biyar a wannan zamani tun da yakan zo da challenges kala-kala muna kwanaitar da cewa mu takaita activities online wa yara saboda mafiya yawa idan suka je online din sun fi damuwa da kallace-kallace da wasa da cartoon da kallon wasu films da makamantansu a takaita ba za a hana yaro ba amma a rika regulating waɗannan na'urorin a hannunsu in awa ɗaya za a ba su in biyu ne in uku ne in hudu ne o biyar ne a dai duba lokacin da ya dace a bayar kada ya zama kullum haka za a ba su ba tare da an takaita ba yana da ah, matukar muhimmanci. na gaba na nawa kenan na biyar yanzu eh na biyar na shida kenan kenan ko za a eh, shiga na shida yanzu za a shiga na shida to wannan eh. kuma zan yi ina jin kunya na faɗa shine cewa man time utilization management and prioritization daga ciki shine zama akwai enough time na hutawa a yi bacci to wannan kamar ina wa'azi ne kan abin da ni na san ba haka nake ba sai a yafe mini <laughs> wannan shi ma yana da matukar muhimmanci zama akwai time da jiki zai huta jiki ba karfe ba ne ya zama akwai time yara za su huta kuma za su huta a rika nisantar da su daga facilities na ict din nan ya zama suna away from them don samu bacci lafiyayye ko kai ne kake karatu waɗannan al'amura din suna da matukar muhimmanci gaba na gaba kuma shine yawan mu ma na challenging kai brain ba ta da bai da limit hatta averagely brain ɗan adam adam yana kai 2.5 million gigabytes wanda mafiya yawa waya mai babban capacity waya da muke kira mai babban capacity brand ɗinka ya fita sau dubu biyar Waya brand ɗinka zai ɗauki abin da wayoyinmu masu manyan capacity ke ɗauka guda dubu biyar to yaushe ka cika wayar ma mafiya yawan mutane most probably less than 1% ne na population ɗinmu suke aiki da 1% capacity na brain su less than 1% na population suke iya aiki amma duk sauran empty ne kawai so kula ga wannan mu koyi fushin kanmu zuwa ga duk wani abin da za mu yi kar mu ɗauka muna da limit mu zama very optimistic wani abu za a ce maka ba zai yiwu ba ka yi niyyar yi Allah zai taimake ka za ka ga ka yi shi akwai abubuwa da dama na karatu da za ka ɗauka ba ba zai yiwu ba amma an ka zama very optimistic sai ka yi so optimism is key kuma mu rika pushing kan mu hada idan muka yi za mu ga cewa lalle Allah ya mana baiwa dewa a ƙirjinmu da mu amma ba mu sani ba sai bayan mun yi fushin kanmu muke ganewa jama'a da dama suna da ni'imomi da dama na karfin hadda na kaifin basira daga cikin muhimman ababe da zan kara shine complex problem solving da critical thinking mu rika daukan manyan matsaloli mu da kamar tunanin yaya za a magance su yanzu kamar matsalar tsaro da ta dame mu a arewacin Najeriya a northwest misali wallahi abin mai iya wa wani na zaune a ƙauye Allah masa baiwa da complex problem solving sai ba da solution da za a yi aiki da shi a kawo karshen abu amma ba kowa bane a society wata wani ma ko primary school bai yi ba so kar mu rika takaita tunanin kawai mu zama consumers duk wata girman matsala mu yi kokarin coming up with solution to it idan muna wannan kokarin za a ga Allah ya taimake mu cikin sauki sai ga mun samu solution din so yana da matukar muhimmanci complex problem solving decision making ka dauki wata babbar matsala ka yi kokarin making decision a ta critical thinking iya da muhimmanci long term thinking mu rika ware lokaci akan matsala awa biyu baka magana da kowa kana tunani sai kaga ya taimaka maka wajen fahimtar abu wajen haddace shi da makamantansu gaskiya wannan dan kaɗan ne tun da kanina ya tilasta ni sai na faɗa <laughs> shi yasa na faɗa i do hope insha Allah karo na gaba on the same platform da kanina za mu sake gamuwa da ku insha Allah ta'ala mu yi sharing experience da knowledge da skills insha Allah ta'ala don mu amfanar da juna and the secret of your genius especially when your sharp memory how you remember things pages and books and speeches teachers eh, kanni na babu damuwa insha Allah ni dan almajiri ne so almajiri <laughs> will meet you once again insha Allah on another platform da kanni na idan Allah ya ba mu aran kwanaki insha Allah I'll take that as part of your humility insha Allah ta'ala babu damuwa to nagode sosai sosai